mai sauraro assalamu alaikum me hukuncin yin kwanciya rubda ciki ya halatta a rika yi wa mamaci addu'a a kusa da kansa kafin a binne shi wace irin hanya mutum zai bi wajen gane mutumin kirki idan zai aurar da yarsa bangare na farko a bincika addinin mutum wai ma yana yin addinin kada sai ka ba mutum ka zo ka dinga cewa wallahi ai ba mu san irin abin da yake yi ba kaɗan kenan daga cikin tambayoyin da insha Allah za a ji amsoshin su a cikin shirin tambaya mabudin ilimi na wannan lokacin sunana Hadif Ja'far Madobi kamar kullum Sheikh Amin Ibrahim Daurawa ke amsa tambayoyin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. kamar kullum yau ma malam zai fara da yi mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama kamar yadda suka zo a cikin littafin nihayatul alam inda a yau malam zai mana bayani akan alama ta tamanin da shida za a rika haƙo arziki daga ƙasa. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Imam Muslim ya ruwaito hadisi daga Abi Hurairah ta Allah ya ƙara masa yarda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ƙasa za ta dinga burtso da abin da ke cikinta, manya-manya, kai ka ce wasu amudai ne ko wasu ginshiƙai ne na gwalagwalai da zinare. Hmm. Har mai kisa ya zo, ya ce a kan wannan ne na kisan kai, aka yanke min hannu. Mai yanke zumunta ya zo ya ce, a kan wannan ne muka ɓata da ’yan uwana ba na sa da zumunta. Farawo ya zo ya ce, a kan wannan ne aka yanke min hannu. sannan daga baya kuma a zo ana kiran mutum ya zo ya karɓa ba zai karɓi komai daga gare shi ba. Mm. Al'imamun nau ya ce wannan hadisi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana tashbihi da abin da yake fitowa daga cikin ƙasa na abubuwan da aka binne ko na arziki da Allah ya saka ya kamanta shi da manya-manyan ginshiƙai saboda yawan arzikin da kuma girmansa da za a samu. Wannan hadisi jan hankali ne game da arziki da Allah zai zuba wa ƙasashe wanda a wajen tonan arzikin ko arzikin nan na fetur ne ko na gas ne, arzikin nan na zinare ne da azurfa ko na wata albarkar ƙasa, a kansa za a yi ta rigingimu a cikin ƙasa, mm. a kansa za a dinga rigima tsakanin ƙasa da ƙasa. A kansa ne wasu ƙasashe za su ɗebo sojojinsu su kawo wata ƙasa, su da rigima da sunan ƙabila ko da sunan addini ko da sunan siyasa domin su ci gaba da tsotson wannan arziki suna kwasarsa. Mm. Wasu ƙungiyoyin ma da ake samu na addini masu neman irin wannan arzikin da suke ƙirƙirar su, su samu su suna na addini, ko su ƙirƙire su, su samu su suna na ƙabilanci, ko su ƙirƙire su samu su suna na siyasa, domin a samu rashin kwanciyar hankali a wannan yanki, su kuma su zo su ta kwasa arziki, mutane kuma ana siyan musu da makamai suna ta kashe kawunansu. Duk waɗannan strategy na siyasar duniya, da ana iya yin wannan. Mm. a zo ƙasarka a ƙirƙirar maka ‘yan tawaye da sunan addini ko da sunan siyasa ko da sunan ƙabilanci domin ka rasa zaman lafiya su ana ba su taimako kai ana ba ka taimako ka yaƙe su su ana ba su taimako su yaƙe ka mm. za ka ga an fi ƙirƙiro irin wannan a yankin da yake da mai ko yankin da yake da gwal ko yankin da yake da wasu ma'adinan ƙasa mm. sai a ƙirƙiri wani abu da za a ta samun tashin hankali a yankin saboda ka kai ka kwasa ka siyan musu don su baka makami ka tsare kanka mm. shi kuma ɗan tawayen ya kwasa ya siyan musu su ba shi makami don ya tabbatar da kansa so da haka sai a shekara da shekaru sun ci riba uku riba ta farko kun kashe kanku mm. riba ta biyu sun yi cinikin makamai ta hanyar siyan muku da makamai mm. riba ta uku sun kwashi arzikin ƙasar ku sun je sun yi amfani da shi sun gina nasu ƙasashen sun gyara nasu ƙasashen sun samar da nutsuwa da kwanciyar hankali a nasu ƙasashen ta yadda za ka dinga sha'awar ba ma za ka tsira ba sai ka je ƙasarsu, sannan in ka kwashi kuɗin ka kana ga babu inda kake da rufin asirin da za ka je ka ɓoye sai ƙasashensu. Mm. Duk irin waɗannan abubuwa alamomi ne na tashin alkiyama Allah ya ganar da mu. Amin ya Allah. Akar Allah Allah ya saka da alkhairi amin. Yanzu kuma za mu shiga fagen amsa tambayoyi. Inda za mu fara da tambayar wata baiwar Allah da ke cewa mace ma tana da dama ta zaɓi lokacin kwanciyar aure da mijinta ko kuwa wannan haƙƙi ne namiji kawai. haƙƙi ne nasu na tarayya, da miji da mata kowanne yana auren kowanne. Hmm. Wajibi ne mace ta kyautata wa mijinta wajibi ne miji ya kyautata wa matarsa, kuma idan matarka ta buƙace ka, wajibi ne ka amsa mata, kamar idan ka buƙace ta, wajibi ne ta amsa maka sai in akwai wata larura. Hmm. In akwai larura daga gare ta ko daga gare ka, to kowa sai yi wa kowa bayani lokaci kaza ina da larura ko kuma yanayi na ba zai iya bani amsa miki a kowane lokaci ba ko ita ta gaya maka yanayi na ya bambanta da naka ba kowane lokaci zan iya amsa maka ba saboda bana iya juran haka ko kuma ɗabi'ata ba za ta ɗauki haka ba. Mm. In aka yi wa juna bayani shi kenan, kowa ya san irin matar da ta aura, domin ragaba wato bukata a wajen aure takan bambanta daga mutum zuwa mutum, mm. daga mace zuwa mace, daga namiji zuwa namiji. Wani namijin mai tsananin bukata ne, amma matarsa ba mai bukata ce da yawa ba. Wata mata mai tsananin bukata ce da yawan bukata mijinta ko ba haka yake ba. Wasu kuma dukkansu ba masu bukata da yawa ba ne, wasu kuma dukkansu masu bukata da yawa ne. Don haka samu masu bukata da yawa suka haɗu, kaga shikenan ba za a ji matsala ba. Hakan aka samu marasa bukata da yawa suka haɗu, ba za a samu matsala ba. inda ake samun matsala kuma ake yawan kawo mana ƙara kuma ake yawan yi mana tambayoyi inda yanayi ya bambanta. Mm. Miji mai tsananin bukata matarsa take amincewa da shi a kowane lokaci, ko kuma mace mai tsananin bukata mijinta ya yake amincewa da ita a wasu lokuta saboda shi ba zai iya biye mata ba don yanayinta ya bambanta da nasa. Ga mm. irin wannan lokaci sai awa juna uzuri a san cewa kowa ya yi abin da zai iya shi kuma ya cike gurbin da wasu abubuwan da ba su saba shari'a ba. Mm. Makalla ya halatta a riƙa yi wa mamaci addu'a kusa da kansa kafin abin ne shi? To, abin da ya kamata a wa mamaci ta addu'a ba sai a kan mutum ba, addu'a kuma ba sai ranar da mutum ya mutu ba, addu'a ba ta da wasu kwanaki ko wasu lokuta sanannu, ko yaushe a masa addu'a ƙun rabbi hamhuma kama rabba yani saghira. Allah kai musu rahama kamar da suka ne ina ƙarami. ma annabi Ibrahim da zai wa kansa da iyayensa da muminai addu'a ai ba lokaci ya saba. ba rabbana ghafirli wal walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab Allah kai mun gafara kawa iyayena gafara da kuma muminai a ranar tashi haka da Annabu Nuhu alaihi salatu wassalam zai yi addu'a ga muminai shi ma bai sa lokaci ko rana ba rabbi gafirli wal walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati kaga yayi addu'a ne ga mu'mine gaba daya maza da mata wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minati Allah ce ka nemi gafara da zunubanka da mu'minai maza da mu'minai mata su ma ka nemi Allah yi musu gafara haka mala'iku suka ce rabbana wasi'ita kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak kaga masa addu'a, وقهم عذاب الجحيم هذا ثم الدعاء والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان gani ba sai sun je kansu ba saboda haka ba addu'a sai ka yi wa mutum a daidai kansa ba ko a ina kai masa addu'a ta yi akramakallah idan mutum ya girma zai iya canja wa kansa suna idan yana bukata in ji wannan mai tambayar to idan mutum zai canza ma kansa suna don an gano wata matsala a jikin sunan babu matsala, domin a jikin sunan na Abi Dawud ya yi babi ya kawo misalai da dama wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya canza sunan wata kabila ko ya canza sunan wani gari ko ya canza sunan namiji ko mace, hmm. saboda sunan ya zo da matsala. So idan aka gano cewa sunanka yana da matsala, to ba komai a canza maka shi. matsala tana shiga suna ne ta ɓangarori guda uku. Hmm. Na farko a sa maka sunan da ya maka yawa, kama a sa maka sunan da ba a kiran kowa da shi sai Allah, ko a sa maka sifar da ba a siffanta kowa da ita sai Allah. Kaga wannan sunan ya ma yawa, sai a cire maka wannan sunan, kamar yadda ake kiran wani da wannan suna na alhakam wal hukum, annabi sallallahu alaihi wasallam ya musanya ya ce, ai Allah shine hakam kuma lahul hukum. Hmm. Saboda haka wannan suna ya maka girma. to sannan akwai kuma wanda ake canza masa suna saboda sunan yana ɗauke da sunayen wato wasu gaggagaggan kafirai kamar misali a sa mutum hamana ko ƙaruna ko fir'auna duk da kaga ainihin fir'auna sunan sarauta ce mm. amma yanzu da ka sa wa ɗanka suna fir'auna za ka ji an ce Profesa fir'auna ko dakta fir'auna mm. ko shek fir'auna ko ustaz fir'auna ko ustaz hamana ko ƙaruna ko da ainihin sunan ƙarunan nan suna ne mai kyau wanda da ya shahara da shi kaga ainihin ba mutumin kirki bane mm. don Allah ba shi arziki yawa Allah tawaye to haka nan hamana kaga wazirin fir'auna ne shi ma ko ba mutumin kirki bane mm. to wannan yasa ake ba a so sunan da yake banta da kafare kawai a zo a sa mutum shi to in ku an sa maka din aka gano ana iya canzawa mm. haka nan suna da ke nuna wani abu mai matsala kama a sawa mutum tsauri ko tsanani ko kunci ko wahala ko tashin hankali ko rigima ko daru ko bala'i duk kaga waɗannan ai ba sunaye bane masu daɗi mm-hmm. duk dai wani abin da an san duk sunayen da suke ba su da alheri dama ba abu ne na alheri ba to in an ga wannan sai a canza wa mutum mm-hmm. kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum sunansa yana nufin tsauri da tsanani da tsandauri sai annabi ya ce ka sauki da laushi da taushi hmm. sai ce a'a shi wannan sunan da shi ya shahara kuma saboda tsananin nasa ne sa aka sa masa haka to shikenan annabi ya ban masa sunansa sai gashi sunan ya bi shi ya bi zuriyarsa hmm. an ce a cikin zuriyarsa ba wanda ya arziki sun sha wahala sosai saboda wannan sunan na kakansu ya bi kakan ya bi zuriyarsa hmm. saboda tsananin da ya ɗauka ya ɗora kansa zaka da irin waɗannan sunaye ana iya canza su amma haka kawai kawai ka ce zaka canza suna to ba haramun bane amma dai akwai abin tsoro kullum a ce sai ka je jarida ka canza suna sai ka je kotu ka affidavit ka canza suna kaga yin canza suna ya ɗauka, kamar wani kiriminal ne kai rashin gaskiya yawa mutum yayi aiki na laifi da wani suna yake so ya fake dalilin da ya sa ma hukuma kenan bata yadda ka canza suna kai tsaye ba saboda credential ɗinka da abin da aka sanka da shi mm. duk ya fito da wancan sunan ne mm. to in zaka canza dole sai an baka wasu ka'idodi na kotu an baka ka'idodi wani ma sai ka buga a jarida mm. zuwa wasu kwanaki an ga babu wanda ya fito ya challenge to dai duk irin waɗannan abubuwa in ba wani amfani ne na addini ba ba wata hikima mutum ya dinga canza sunansa. Ibrahim Mai Gora daga jihar Katsina ya ce malam menene hukuncin yin kwanciya da ciki a musulunci. To kwanciya da ciki hadisi ya hana saboda duk inda Allah yake siffanta ‘yan wuta za ka ga ana siffanta su da rubda ciki. Mm. A faman yamshi kibban ala wajihihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratun mustaqim. Kaga mu kibban ala wajihihi shine rubda ciki hmm. an kifa fuskarsa akan wuta haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa hal yakubba nas fi nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim hmm. ba komai yake sa a kifa mutane su yi rubda ciki akan wuta ba sai abin da harshen su ya girbo musu hmm. da haka in ba larura ba mutum yana da ciwo a bayansa ya zama dole sai da ya kwanta a haka to ba a so mutum ya dinga kwanciya rubda ciki muna yara iyayenmu da mun irin wannan kwanciyar za ka ga an ce maka gyara wannan kwanciyar yan wuta ce hmm. to haka ne kwanciyar yan wuta ce a dinga gyarawa na'am Ahmad Dorayi shi kuma ya ce idan mutum yana so ya aurar da ‘yarsa wace hanya zai bi wajen gane mutumin kirki. To akwai hanyoyi da dama kafin a ba mutum aure da ya kamata a bincika domin a yi auren a tabbata an ba mutumin kirki wanda ba zai zo ya dinga wa ‘yarka duka ko ya sake ta ko ya ci mutuncinta ko sai bari ta tara ‘ya'ya ya wulakanta ta ya koro ma ita ko kuma kullum kana kan hanyar sulhu saboda ka samu wanda baka yi bincike akan yanayinsa ba. Hmm. Kuma wannan binciken ya kamata a yi shi ta ɓangarori guda biyar. Bangare na farko a bincika addinin mutum. Wai ma yana yin addinin? So in yana yin addinin kuma wane irin yake da wace irin fahimta yake yi. Hmm. Domin ya wayan ma da kai ka san irin wanda ka bawa. kada sai ka ba mutum ka zo ka dinga cewa wallahi ai ba mu san irin abin da yake yi ba mm. to ya kamata ai wannan bincike idza atakum man taradawna dinahu saboda ka a san addinin sa wanda aka yarda da shi ne yana riko da musulunci musuluncin da kai ka fahimta kake ga wanda ya riko da shi ta wannan fuska yayi daidai sannan na biyu a bincika wato halayyar mutum halin mutum wani halinsa yadda Allah ya halicce shi mutum ne mai fada kuma mai duka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da Fatimatu binti Qais ta zo tana neman shawararsa akan auren ɗaya daga cikin mutum biyu da suka fito neman aurenta ya ce ɗaya daga cikin su mai duka ne halinsa yana wa mata duka wato nan da nan zai fushi ya kai duka mm. ko an ce yana duka ko yana yawan tafiye-tafiye da sauransu sandarsa tana kan kafaɗa ma'ana kullun ya rataye kayansa yana tafiya ko kuma kullun a cikin ɗaga sanda yake kai bugu mhm. ko ya kai duka mhm. to kaga wannan halin annabi ya gaya mata halin sa kuma ya hana ta ta aure shi mhm. to saboda haka kaga an ga mutum halinsa ba irin wanda za a zauna da shi bane ko kuma yana da munan hali mai cin amana ne mai shan giya ne mai wasu ɗabi'o'i ne da yana shan kayan maye kaga mai shan kayan maye kwakwalwarsa ba a shirye take ba so a kowane lokaci zai iya dukan mace ko ma ya nakasta ta ko ma ya kashe ta hmm. to dole a san irin waɗannan sannan na uku a bincika sana'an mutum da aikin yi lalle mutum baya da sana'a baya komai in ka bashi aure tun da aure nauyi ne na ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da kayan kwalliya da kayan tsafta da magani da lafiya da ilimi da in ma haya ake a biya kuɗin haya kullum sai an ce ka kawo kuɗi in dai kana da aure hmm. so kaga wanda baya komai ba zai iya ba da komai ba saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam akan ɗaya daga cikin mai neman auren wannan matan ya ce su ulukun lama lalahu hmm. shi wannan talaka ne talak ba shi da kuɗi kuma annabi ya ce kada aure shi a wannan yanayi hmm. to kaga abu na uku kenan abu na hudu a bincika asalin mutum da inda ya fito domin rashin binciken mutum ina danginka ina ƴan uwanka ta ina ka fito sannan a ina kake domin akwai wanda ya zo ya auri mace sai da suka haifi ‘ya'ya ya gudu, kuma yanzu an rasa garinsu, an rasa ƙasarsu an ma rasa wanda ya san inda za a same shi ko aka tambaya sai ce an yi dama a nan muka haɗu abokan ma da ya zo da su da waɗanda suka zo suka yi masa dalilin auren ashe duk a hanya ya tsince su duk da aka zo aka same su kai ba kai ya tura kuka je ɗaurin auren sa ka karɓa masa wato ai a wajen mai shayi muke haɗuwa da shi hmm. ya ce min da Allah in taimaka masa in zo da haka ban san inda za a same shi to kaga wannan yana da kyau a dinga wannan binciken hmm. sannan na biyar a bincika lafiyarsa a tabbatar cewa yana da cikakkiyar lafiya ko da bai da lafiya a san wani nau'in rashin lafiya ke fama da shi in wanda matar ba za ta cutu ba ne. Haga hmm. amma aka ga mahaukaci ne ko yana da baras ko yana da juzam ko yana da HIV ko yana da hepatitis ba a bashi magungunan wani abu ma ba ciwo ba ne kamar genotype din nan hmm. kaga abinci ka a ga AA ne ita AA ce ko shi AS ne ita AS ne ko SS ne ita SS ne a san wani irin group na Jonathan ake haɗawa wanne ne ba a haɗawa wanne ne an haɗa za a haifi ‘ya'ya masu larura su zo su yi ta larura iyayensu ma suna cikin larura hmm. duk waɗannan abubuwa zamani ya kawo cewa lalle a dinga bincika su domin a kauce ma shiga larura a kauce ma abin za a iya kauce ma abin kuma ya fi mu sai mu bawa Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Akramakallah macen da bata da aure za ta iya sha ko shafa wani magani da zai iya ƙara mata girman wani abu na halittar jikinta ko kuwa lalle sai mai miji. Lalle babu wannan. Hmm. Domin mace ta sha wani abu da zai ƙara mata tida wani abu ko santsin jiki ko wani abu ba kuma aure gare ta ba, kai kaga ta buɗe wa kanta ƙofar karuwanci. Hmm. Kuma shi ma ɗin na auren malamai sun ce sai idan mijin ne ya nuna yana buƙatar haka. ko hakan yana sa masa ƙarin san matar da nutsuwa da ita ko kuma hakan yana ɗauke masa hankali a waje. Mm. Kamar yadda muka yi lacca wata rana sai wani ya ce ga matata muna tare da ita muna jin wannan karatun tare. Mm. Ni mutum ne da Allah ya sa min san in ga an yi ƙunshi, ni ko matata ba ta son yin ƙunshi, da haka in na fita waje sai in ta kallon ƙafafuwa da hannayen matan da suka yi ƙunshi. Don haka ai mata wa'azi ta dinga yin kunshi to kaga wannan ai kaga mijinta tunda ya ce yana so kuma hakan yana burge shi hmm. kuma yana jan hankalinsa kaga sai ta yi hmm. sannan duk abin da za a ci ko a sha wanda zai ƙara wa mace wato ni'ima ko ya ƙara mata girman wani abu da mijinta yake so to dole fa sai an tuntuɓi likita domin ka aje a sha wani abin da zai zama matsala hmm. yana da side effect sai an sha daga baya kuma wani abu ya bayyana wanda kuma zai zama ciwo ko ya zama kansa an ce akwai wata ma da aka mata operation aka sa mata wasu robobi a cikin nonon ta wai dan ya girma kuma an hau jirgin sama babu iska nono ya kumbura ƙarshe ya bindiga da fashi ka gani an shiga matsala to saboda haka a kiyayi shan abubuwa da ake kiransu shaki fashi ko kuma abubuwa da za su ƙara ƙiba ko waɗanda za su ƙara fari ko waɗanda za su ƙara girman mama ko tudun duwawu ko wani abu mai kama da haka hmm. a kiyaye irin waɗannan ana nuna waɗansu da suka sha irin wannan ƙarshe suka suka samu larurar kansa ko suka suka samu larura suka yi dabbare dabbare ko kuma wasu ƙuraje suka fito musu wasu ma duwawun ne ya ƙone ya fashe shi kumbura ya shi ma ya fashe hmm. saboda haka sai ga ruwan mugunya yana fitowa daga ciki saboda abin da suka sha kun kumbura su yayi abin dama ba gini ne na abinci na lafiya ba na asali ba na asali ba hmm. gini ne na karuwanci saboda haka kaga dole abin za a samu matsala hmm. saboda mata su kiyaye wa kansu yin abubuwan da yake ya saba ma shari'a da kuma wanda zai haifa musu da ciwo na'am wannan kuma ya ce kanansa ne ya shiga gaba da shi saboda yana bin sa waɗansu kuɗi yace kuma ya fi biya shi rabi amma ya nuna cewa sai ya biya shi gaba ɗaya sannan zai daina gabar dan Allah ya masu masa nasiha to ai ba laifi ya ba dan ya ce ka biya shi bashinsa ga bacce dai kawai laifi hmm. amma mutum yana bin ka bashi ko babanka ne ko wanka ne ko kaninka ne ko dan uwanka ne in ya ce ka biya shi sa, ai bai aikata laifi ba sai dai abin da ake so ya kyautata maka ko dai ya jira sai ka samu ko kuma iyafe maka duka ko iyafe maka wani bangare hmm. amma ba laifi yayi ba don ya ki yafe maka kuɗin da yake binka inda ya laifi kawai inda ya mai da abin gaba mm. don mutum kana bin sa bashi ai bashi musulunci ya zo da maganar ɗaukan bashi ya zo da maganar biyan bashi Ai da tafi kowace tsawo a cikin alkur'ani suratul baqara ai ta zo da maganar bashi ne iza ta dayan tumbidainin kaga maganar bashi tai da sharuɗan karɓan bashi da wanda ake bin sa bashi yana da shi ya biya wanda ake bin sa bashi ba shi da shi a jinkirta masa zuwa lokacin da zai samu mm. kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce in kana da halin biyan bashi ka ki biya wanda ake kiransa taurin bashi ana iya kai ka kotu alkali ya dau mataki a kanka so zaka kaga ashe kenan bai kamata dan kana bin mutum bashi ba shi da halin da zai biya kuma ka kulla gaba da shi ba mm. kai kuma bai kamata ana bin ka bashi kana da halin da zaka biya ka ki biya ba mm. ya kamata kowa ya san cewa biyan bashi abu ne mai kyau, ba da bashi abu ne mai kyau, an kyautata maka wanda ya baka bashi ya kyautata ma. Hadisi ya tabbata idan ka ba mutum bashin kuɗi to kamar ka masa kyautar rabin kuɗi ne. Hmm. Wato mutum ya zo yana da bukata bashi na dubu ɗari sai ka ɗauko dubu ɗarin ka bashi aka sa ranar da zai da maka da shi to a wajen Allah zai rubuta maka ladan ka bashi dubu hamsin kyauta hmm. domin ka samu wanda zai baka bashin ma a lokacin da kake bukata ai ba karamin alheri ba ne. To sannan kai kuma in ka samu abun biyan bashin ka biya, domin daga cikin matsalan mutanenmu ba sa son biyan bashi. Mm. So da haka sai ka ga mutum an bashi bashi kuma shi ya samu, amma yana ƙyashin ya biya wanda ya bashi bashin nan bashi. Ai ga ba daidai ba ne. Gaskiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya dafa mana amin sun amin. masu sauraron mu da haka muka zo ga ƙarshen shirin tambaya mabudin ilimi na wannan lokacin sai kuma lokaci na gaba insha Allah za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kafin sannan a nan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a